بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin ko muna cikin babu yamini wa ma ya ta'allaku biha wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi rantsuwa a kotu da wancan satin mun yi bayani akan wuraren da ake rantsuwa ko dai zama ana tuhumanka da wani abu wanda ake ganin kai ka shi tuhuma ta yi karfi sai a sa ka karantsai idan babu shaidu domin ka kubuta ko kuma a yi da'awan ana bin ka wani haƙƙi ba tare da shida ba sai ka rantse don ka kubuta daga wannan da'awa ne. ko kuma rantsuwa tare da shaida guda ɗaya wato mutum ya kai ƙara yana da shaida ɗaya sai ya rantse ya haɗa da wannan shaidan sai a bashi haƙƙinsa ko kuma da'awa ne kai kana bin wani wanda ya rasu kuɗi ko wanda baya nan ba a kan inda yake ba ka kawo shaidu guda biyu kana binsa ka tabbatar da shaidun to sai ka rantse da Allah kuma cewa baka biya a baka yafe masa ba kuma bai biya ka ba wanda ake ce mata iminul qada irin wannan rantsuwan dukkan malamai sun yi ijima'i cewa akwai rantsuwa a alkalanci domin raba rikici a tsakanin wato masu husuma a kotu tun zamanin manzara suna ake yi har zuwa yanzu sunan fa'idodin da ya sa ake sa rantsuwa domin kiyaye dukiya idan da za a ce babu rantsuwa duk wanda ya da'awa za a bashi to kaga da sai zamana dukiyarsa ko kuma dukiyar wanda ake da'awan ana bin sa wannan haƙƙin sai ta zo zarta amma idan aka ce ya rantsa in ya rantse tafi tun da babu shaida to ya kare ainihin dukiyarsa idan yana da gaskiya bai tozartar da dukiyansa ba ko bai walakanta ta ma haka na wanda ya samu shida ɗaya da za a ci babu rantsuwa da sai dukiyarsa ta tafi a haka to kuma manzala sun ya hana a walakanta dukiya ya umarni da a tsare dukiya sannan abu na gaba idan ka rantse da Allah ka karbi haƙƙinka ko ka tabbatar da ba abinka haƙƙi ka taimaki ɗan uwanka da yake son ya zalunce ka domin idan ka ba shi wannan haƙƙin wuta ne ya karɓa kamar yadda manzala ta sama ya faɗa so idan ka rantse saboda ka karɓi haƙƙin a wurinsa ko kuma ba tare da ya zalunce ka ya karɓi haƙƙi a wurinka ba idan shine mai da'awa to ka taimake shi ka hana shi yin zalunci wanda akan ko nasiha ce kuma taimako ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akaka zaliman au mazaluma ka taimaki dan uwanka wanda yake azzalimi ko wanda ake zalunta sabai suka ce ya rasulullahi ansuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman idan an zalunce shi na san yadda zan yi na taimake shi shine in hana a zalunce shi to idan a zalimi ne a zan yi na taimake shi manzar sama ya ce ka rike hannunsa ka hana shi ka hana shi yin zalunci idan ka yi haka ka ka taimake shi to da ka in ka rantse wani baya dinka haƙƙi kuma dama baya dinkan to ka taimake shi akan karya zalunce ka sannan a rantsuwa akwai tsoritarwa kada wani ya ci haƙƙin wani domin idan ka rantse da Allah akan karya to ka sani ubangiji ta'ala zai kama ka da wannan sadaka in baka da gaskiya in dai akwai imani a tare da kai to zaka ji tsoron rantsuwa ka tabbatar da wato wa mai haƙƙi haƙƙinsa domin kasan ƙarshen rantsuwa ta ƙarya ba abu ne mai kyau ba wani mutum a zamanin manzala sassalama ko mutum biyu sun yi husuma ya ce yana bin ɗaya haƙƙi sai manzala sassalama ya ce ɗayan ya kawo shaida sai zama ba da shaida sai ce to kai ka rantse cewa ba abin ka haƙƙi to kafin ya rantse sai ubangiji ta ala saukar da innal ladina yashtaruna بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ubangiji ta lace waɗanda suke fifita ɗan abun duniya da za su samu ɗan kaɗan da saba alkawari na ubangiji ta'ala da ya ce ku kiyaye rantsuwanku kar ku yi ta ba inda ya kamata ba da kuma wasa da rantsuwa to wayannan mutanen ubangiji ta lace ba su da rabo a lahira sannan Allah bai zai musu magana ba ranar alkiyama zai fushi da su bai zai musu kallon rahama ba bai zai tsarkake su ba kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su aka karanta masa wannan ra'ayin sai ce a lalle yana bi na wannan haƙƙin sai fasa rantsuwa ta kaga rantsuwan tana sa mutum ya ji tsoron zalunci ga zalunci kuma ga rantsuwa wanda za ta hana shi samun rabo gobe kiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi faɗa cikin hadisin muslim yace man iqtada haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad Allahu lahu nara wa harrama alayhi al-janna فقام رجل فقال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وإن قبيبا من أراك وإن قبيبا من أراك وإن قبيبا من manzo sun ce duk wanda ya ci haƙƙin ɗan uwansa musulmi ko haƙƙin wani da rantsuwa a gaban kotu ko a wani waje to ya sani cewa Allah ya haramta masa aljanna kuma wutar jahannama ita ce mako masa wannan rantsuwan za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama ne sai wani mutum ya rasulullahi ko da dan abu dan kaɗan ne ya rantsi ya cinye wa wani na dukiyansa manzon sun ce ko da a ce itace ne na aswaki yace ko da itace na aswaki ko da itace na aswaki har sau uku to da kan ka zalunci wani ko da dan kadan ne ce wai a sai in zalunci mai yawa ne to ka kana wajen sawa kanka shiga wutar jahannama ne to da ka wannan nasoshi ne da suke kana, wato a yi rantsuwa akan ƙarya kuma ka yi zuwa wani hadisi manzo sun ce man halafa biyaminin wa huwa fiha fajirun man halafa biyaminin liyaqtadi biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa alayhi ghadaban duk wanda ya rantse wata rantsuwa don ya karbi wani haƙƙi na ɗan uwansa musulmi kuma alhalin karya yake a cikin rantsuwar. to zai haɗu da ubangiji ta ala mai kushi to wayannan nassoshin su suke nuna hadarin mutum ya rantse ba tare da yana da gaskiya ba to idan ka zo karban haƙƙin wani sai aka ka rantse aka bayyana maka irin waɗannan hatsura da suke kanka to sai mutum ya ji tsoro sai ce lallai wane yana bin haƙƙin ba zai yadda wato ainihin ya rantse akan akan karya ba saboda haka in ma ɓangaren wanda yake da'awan haƙƙi ne sai ce a bana bin sa sai ya ki wato ainihin rantsuwa ɗin za mu tashi inda alƙazi abubakar yake cewa wa musbitun nafsihi wa man nafa an ha alal batati yubdil halifa wa musbitun li ghairihi zakaktafa wa in nafa fan nafyu lil ilmi kafa wal balighu safihu bana haqquhu yalifu ma adlin wa yastahiquhu yace wa musbitun li nafsihi mai tabbatar wa kansa haƙƙi wa man nafa anha da wanda zai kore wa kansa wani haƙƙi da wani da'awan yana binsa yubdil halifa zai bayyanar da rantsuwansa ne alal batati a bisa yanke ba tare da ya sa wato shakka a ciki ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba kokobo zai ce billahi allazi la ilaha huwa a iya sani na ba na kokobo ko kuma a zato na ba na ba to wannan ba za a saurare shi ba ai ana da'awan ana bin ka ne to sai ka ce kawai ka rantse yanke cewa ba abinka idan kuma kai kake bi kamar kai ka kai kara ka samu shaida guda ɗaya sai ake son ka rantse to nan ma za ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina bin sa dubu dari. misali ba za ka ce ina zaton ko a zato na ina bin sa ba wannan ba za a yi da wannan rantsuwa ba in zato kake sai ka bari sai ka samu ne ka kawo karansa domin al-aslu fil umuri al-arida al-adam asali shine duk abin da bijirowa yake zama babu shi sai ka tabbatar da shi kuma al'aflu bara'atu zimma asalin ba mai bin kowa wani haƙƙi sai an tabbatar da haƙƙi asali shine ba ka bin zaidu ko naira ɗaya sai ka kawo shaidu ko ka ko yayi ikirarin kana bin sa sannan zai zama kana bin sa to ba a rantsuwa a bisa ainihin zato idan kai ne kake son ka tabbatar kana bin wani haƙƙi to kawai ka rantse yanke ka ce ka billahi allazi la ilaha illa huwa li alayka alf dirham masalan ka ce na rantse da Allah da babu mota da gaskiya sai shi ina bin ka dirhami dubu haka za ka faɗa ba za ka ce a zatona ko a na, ko a sanina ba a'a kawai yanke za ka rantse idan kuma korewa kake yi wani ne ya yi da'awan cewa yana bin ka sannan sai ka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina kai ne mudda alaihin Ya ce na binka ka dubu ɗari sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina ko kobo ba za ka ce billahi allazi la ilaha huwa azzatona baya bina ko ko ko a iya sani na domin kanka kake korewa ko kanka kake tabbatarwa haka nan idan kai da awan kana bin wani haƙƙi misali ka ce a ce kana bin sa bashi dubu ashirin sai aka je kotu sai ce to ai na biya ka inda wannan ne to yanzu ka zama kai ne mudda alai shi ne mudda shi ya kawo shaidu guda biyu cewa ya biya ka idan bai kawo ba za a ce ka bai biya ka ba to nan ma za ka rantse a bisa yanke ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ni ma billahi allazi la ilaha illa huwa ko kowa bai bani ma sai ka rantse ba ra ka ce a iya zato na bai biya ni ma kenan zai yiwu ya biya ka kenan ka manta ko kuma kake shakka to ba za a yi da irin wannan wato rantsuwan ba sai ka yi ta yanke cewa cewa bai biya ka ba to so da haka irin ko da awan ta zama abin nan abun nan abun da ya shafi wato ainihin mamaci ne sannan ma da karantse idan ana tuhumanka ko kai kai tuhuma kana bin wani mamaci wanda ya rasu ko wanda ya tafiya tafiyan da ba a san inda yake ba kana bin sa dubu ɗari aka je kotu ka tabbatar da shaidu cewa kana bin sa dubu ɗari to ba za a baka ba sai ka rantse cewa bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba sannan ma in za ka rantse ana ce masa yaminul qada za ka rantse yanke ne ka ce billahi allazi la ila illa huwa bai biya ni billahi allazi la ilaha illa huwa ban yafe masa ba ba za ka ce billahi allazi la ilaha huwa iya sani na bai biya ni ba ko azzato na bai biya ni ba ba za a taɓa yadda da da wannan ba to da ka za ka rantse ne yanke cewa wannan abu bai wannan al'amari bai bai kasance ba to sai ce wa musbitul za ghairihi tafa. Uh, wanda yake tabbatarwa waninsa wani haƙƙi tafa shi ma zai bi wannan sai iktafa zaka shi ma zai rantse ne a bisa yanke wa inna fa in ko korewa wani zai yi fannafiyu lil ilmi kafa in ya kore ilimi ya wadata ya kore a iya saninsa babu wannan abu misalin tabbatarwa wani wani abu shine ka yi da mutum ya yi da'awa wani ya yi da'awan cewa yana bin babanka wato ainihin bashi shikenan sai aka ka mutum ya tabbatar yana babansa yana bin wani bashi babansa yana bin wani bashi sai ka ce kawo shaidu sai kawo shaida ɗaya har yanzu zai haɗa da rantsuwa idan ya zo bai zai ce ni a iya sani na ko a zatona babana na bin sa bashi ba zai rantsa ce billahi allazi la ilaha illa huwa babana na bin sa kaza kaga ya tabbatar wa wani sa kenan idan ko bai da tabbas baban sa na bi to me yasa zai kawo kotu domin ba a kawo abu kotu sai an tabbatar da shi wal mudda'a fihi lahu sharfani tahaqququ da'wa ma al bayani mun karanta a can ba dole sai ka tabbatar to in kana shakkan babanka yana bin sa ko ba bin sa to kar ka zo kotu Ka in an ce ka rantse za ka rantse billahi la ilaha illa huwa yana bin sa wannan haƙƙi din don haka ba za ka ce iya zato na ko a ilimi na haka nan idan wato mudda alaihi ya abin nan yayi nukuli shi wanda ake da'awan shi ma bai da abin nan ake ake da'awan ana bin sa bashi din yana da'awan babansa na bin wani bashi shi kuma wancan din shi kuma bai da shaida ko daya sai aka ce to wancan ya rantse shi kenan sai ke ba zai rantse ba to in bai rantse ba shi wannan dan wannan mutumin ya samu shaida daya yanzu za a ce ya hada da rantsuwa ne to na ma zai rantse a bisa yanki ne ya ce billahi la ilaha illa huwa babana yana bin sa dubu ɗari misali ko dai ya samu shaida ɗaya haɗa da rantsuwa ko wanda aka kawo ƙaran ya ƙi rantsuwa sai a ce to ka samu shaida ɗaya shi kuma sai ya rantse a bisa yanke cewa babansa na bin wannan mutumin haƙƙi haka nan in wani magajinsa ne ma ko da babansa ba amma in zai kore ne to sai ya kore a bisa ilimi sai kore a bisa ilimi kaman mutum ne ya kawo ya kai ƙaran wani cewa yana babansa na bin sa bashi shi ko sai ce ai na biya ya kashe shaidun ya biya babu to yanzu dan zai rantse cewa ba a biya babansa ba to kaga anan sun da akwai gaibu a ciki to zai kore ilimi ne sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa a iya sani na bai biya shi ba don akwai wani kile biya din baka sani ba to tun da ka kasa kawo shi da, kawai ga rantse kawai a iya sani sa bai biya shi ba kuma a bashi hakkin sa ai ya tabbatar da bashin kan yana bin sa to biyan ne da wancan yayi da awadin kuma aka ce ka shaidu ya kasa ka shaidu to idan zai rantse bai zai ce billahi la ilaha illa huwa bai biya shi ba a'a billahi la ilaha ya sani na bai biya shi ba in ko ya biya shi je kawo shaidu kuma ya kasa kawo shaidu ba za ka sai a sa shi dole ya abun nan a ya ya ya biya shi kudinsa. domin shi bai san da cewa ba mahaifinsu ya karɓi wannan kuɗin ba haka nan idan ya yi da'awan cewa ai ya yafe mini in dai wannan haƙƙin ne to ina shaidun ya yafe maka babu wannan matan zai rantsa ya ce billahi la ilaha illa huwa a iya sani na babana bai yafe masa wannan bashin ba nan kuma sai a ɗauka a bashi in ko ya ce a'a ya yafe to je kawo shaidu da ba da shaidu kenan asali ya zama ana bin sa ana bin sa bashi din asali ya zama ana bin sa bashi din da bashin ya riga tabbata magana an yafe masa kuma babu shaida a kansa saboda haka wance ya rantsa ya sanin sa bai yafe masa ba kenan sai a bashi sai a bashi ainihin haƙƙinsa to haka nan inda wani zai zo yi da'awa a kan wanda ya rasu sai zo ya ce yana bin wani da ya rasu nan miliyan ɗaya sai aka ce je ka kawo shaidu sai kasa kawo shaidu don magada zai kai kawara shigen da ya kasa kawo shaidu to su magadan sai su rantse billahi la ilaha illa huwa a iya sanin mu ba abin sa miliyan ɗaya nan ba za ka rantse ka ce billahi billahi Allah ba bin san miliyan ɗaya ba saboda ai korewa ne abu ne wanda bai tabbata ba zai iya wa yana bin san kai baka sani ba ai ya sani ka in ka kore wannan ba za a ce magada su kawo miliyan ɗaya su biya shi amma in ya kawo shaidu kaga dole su biya ko in kuka ki ku rantse dole ku biya in rantsuwan ku shaida ne nasa sannan shi kuma sai ya sai ya hada da da, da ainihin rantsuwa idan ya hada da rantsuwa shikenan sai zama za a ba shi ainihin haƙƙinsa saboda haka duk abin da ake da kansa za a rantse a bisa yanke abin da kuma zai iya yiwa ba haka ba ne to za ka kore ilimi ne in wani ne kake korewa sai ka ce a iya sani na baya bin sa ko a iya sani na bai yafe masa ba ko a iya sani na bai biya shi ba da kar ka je kai wani abu kuma wanda a boye akwai me akwai irin wannan an yi irin wannan abu sai ce wal balighu safihu bana haqquhu يحلف مع عدل ويستحقه وترجع اليمين حقا للقضاء لغير بالغ baligi اقتضى والبالغ بالغ السفيه واوا بان حقه wanda haƙƙinsa ya bayyana ya halifu zai rantse ma adalin tare da adali wa ya sahiƙuhu kuma ya cancanci haƙƙinsa mutum ne baligi kuma mai hankali amma wawa ne sai yana bin wani dubu ɗari to zai rantse da Allah idan ya sai samu shaida ɗaya ka je ka kawo shaidu sai ya samu shaida guda ɗaya da ya kawo shaida ɗaya bai da shaida ɗaya kaga duk wanda ya kawo shaida ɗaya bai da shaida ɗaya zai haɗa da rantsuwa ne to sai dai wannan wawa ne to shi ma sai aka ce zai rantse din kuma ya cancanci abin da yake da'awa a kansa ne wato ba za a ce a jinkirta masa har sai lokacin da ya zama rashidi ba sai lokacin da ya wayo ba ai ba a san lokacin da zai wayo ba sabanin yaro inda yaro ne da awon yana bin wani haƙƙi ya samu shi da ɗaya to ba zai rantse yanzu ba sai a ce a jira lokacin da zai balaga sai ya rantse sai wancan din ya rantse sai a ajiye abun za mu zo wannan karatu saboda yaro ai an san shekarun balagansa ai zuwa shekara kaza zai balaga to amma idan mutum wawa ne ya balaga kuma sai tashi wawa bai iya tasarrufi ba ba ya gane abubuwa ba ya bambance abubuwa da kyau to yaushe ne ne kake tsammani zai zama mai wayo tun da ya girma da da wautansa kaga yana da wahala kuma in ta wauta ba a maganinta kaga dai hauka ana zuwa asibiti idan mutum yana mahaukaci ne za a je asibiti kuma an yi sa'a sai ya warke ko a marasa rukiya ko wani abu amma wauta kuma ita ba a maganinsa so da ka kowane abu ana maganinsa suka ce illal hamaqata aya man yudawiha sai wauta ita ta gajiyar da duk wani mai mata magani to kaga tunda haka ne to shi za a jira a ce har sai lokacin da ya yi wayo zai rantse ya karbi dukiyansa sai a ce ya rantse a yanzu duk da cewa wawa ne so wautan da ake nufi a nan wautan da ta yi nisa wato mutum mai hankali ne duk abubuwan sa dai kai ta kace masa ma kace ba amma kuma fa bai da wayo duk abin da zai zai iya kwaba in ciniki ne yayi ma za a iya dukan hancinsa idan ka bashi kuɗi ya je sarrafa su ka ba shi miliyan ɗaya je juya ta to bayan wata ɗaya ko biyu sai da maka da dubu ɗari biyar kaga wawa ne bai san inda ake juya ake juya kuɗi ba to irin wannan ake nufi amma wanda a maganar sa wani lokacin yana kwaba shi kan ai shi da wanda ba da wauta kusan ɗaya ne don lokaci ba lokaci ne yake yake wauta ɗin wannan wani mai wayo ma wani lokacin zai iya kwaba maka ya maka wauta amma akwai waɗanda siffan su ɗin ta wauta ne dama kawai ana ce masa safi to duk mutum komin wautansa in dai haƙƙinsa ya bayyana kuma ya samu shaida guda ɗaya to za a jinkirta abin nan ba za a ce a jinkirta masa sai lokacin je wayo ba sai a ce ya rantsa kawai ya karbi haƙƙinsa to wannan kuma ba wai sai lallai in rikicin da yake da shaida guda ɗaya ba ne a'a ko da a ce da'awa aka yi ana bin sa ya zama abin nan mudda'a alai wani kawai zai samu wani wawa yake na bin sa miliyan ɗaya aka ce to ka kawo shaidu sai ka saka shaidu sai a ce wannan wawan ya rantse kawai ya kama hanyar sai dai sai rantse billahi la ilaha illa illa huwa wani baya bin sa miliyan ɗaya nan sai kama hanya ta bara a ce to a jira rantsuwan har sai lokacin da yayi wayo ba to shi zai wayo tun da dama riga balaga kaga ba yaro ne karami ba a ce a jira lokacin da ya girma ba ya riga ya girma dama to kuma irin irin wannan ne to da haka da ce ma adalin ba wai sharadi ne sai nau'in rantsuwan da akwai adali ba sannan haka nan idan idan ma yaminul qada ne rantsuwa ne wanda yake yana bin wani bashi ya tabbatar da shaidu cewa yana bin wancan din bashi to za a ce mamaci ne kuma za a ce ya rantse billahi la ilaha bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba domin a bashi haƙƙinsa nan ma zai iya zai iya rantsewa ba wai za a bari har sai lokacin da ya yi wayo ba sai Malam ya ce wa turja yaminu ana jinkirta rantsuwa hukkat lil wanda aka cancance ta lilkaba domin biya da gairi baligin ga wanda ba baligi ba shine yaro amma wa haƙo hukta ba, amma haƙƙinsa kuma zai karɓa wato wannan kuma yaro ne yake da'awan yana bin wani yana bin wani bashi to mun sani cewa yana bin mamaci bashi ko wanda ya tafiya ba a san aina yake ba mun sha bayani cewa in mamaci ne kace kana bin bashi wanda ya rasu ko wanda ya doguwar tafiya ko ka kawo shaidu sai ka rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba to sai zamana yaro ne bai bin haƙƙin kuma ga shaidunsa guda biyu adalai to yaro ko ba rantsuwa sai aka ce ana jinkirta rantsuwan nasa irin wannan rantsuwa tunda ya samu shaidu biyu lalle yana bin wannan mamacin bashi to ba za a ce rantse yanzu ba za a jinkirta rantsuwan har sai lokacin da ya balaga amma wa haƙƙu hukta ba haƙƙinsa kuma ya karɓa sai a ce to a bashi haƙƙinsa tunda ya samu shaidu guda biyu ina bin wani miliyan ɗaya a bashi miliyan ɗayansa amma rantsuwa cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ba abin nan bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba shi din to sai bari sai ya balaga idan ya balaga in ya rantse to ya cancanci wannan abun da ya karba din idan ko ya ki rantsuwa aka ce rantsa ya ki sai a ce to ya dawo da wannan miliyan ɗaya da ya karba din a mayarwa magada a riba ta gado amma ba za a hana shi ainihin karban wannan kuɗin ba to da dama ai don a ƙara tabbatar da bibiya bane ba a ba nan ba a bai yafe ba kuma ba a biya shi ba bai yafe ba amma cewa yana bin haƙiƙa ai ya tabbata yana bi ba za a jinkirta ba kuma kila a ce yaro ne ɗan shekara goma sai bayan shekara biyar zai balaga sai a ce kuma a ajiye masa haƙƙinsa har zuwa wancan lokacin wataƙila zai cutu tunda hujjar da ta rage din karamar hujja ne tunda an samu babbar hujja ita ce wato ainihin shaidu suna riga an samu shaidu yanzu ba za a tsaya ana ana abun nan ana ana ana ana jinkiri ba to amma a nan nan ma da yace lil qada wato al qada kenan aka ce bai da mafhumi ko don al inkari ne ko rantsuwa ce ta tuhuma ita ma haka ne wato idan aka ce ana bin wani haƙƙi sai ba a bin sa wancan din ya kawo ya ce ba sa wancan ya kawo karansa ya kawo shaidu sai ba da shaidu to ba an ce abun nan wal bainatu alal abun nan mudda'i wal yaminu ana man ankara wanda ya inkari in an kasa kawo shaidu dama zai rantse ne to anan tun da yaro ne ba za a ce ya rantse ba sai a jira har sai ya balaga tukun sai a ce ya rantse idan ya rantse ya kubuta in ya rantse ba kuma sai a ce ya kawo haƙƙin sai biya shi to haka ne idan idan rantsuwa ce ta tuhuma ma irin ta shiga ban dauka ba ba fit da barawun nan Shi ne ya shiga ɗakin ya fita aka shiga ba a ga handset ɗin ba handset ɗin dubu ɗari sai aka kuma kuma yi tuhuma ta yi ƙarfi kuma kila akwai kyamara da aka ɗauki hotonsa aka sai aka zo ya shi wanda ya kawo ƙaran ya kawo shaidan cewa wannan yaron shi ya ɗauki handset ɗinsa bai da wannan shaidan to kaga inda babban mutum ne sai a ce ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai ɗauka ba to yaro karami baya ne baya rantsuwa saboda ka sai a jinkirta wato ainihin rantsuwa shikenan sai lokacin da ya balaga idan ya rantse bai shi ya dauka ba shikenan idan kuma bai rantse ba sai a ce wa shi wanda yake tuhuma ya samu shaida daya sannan shi kuma sai ya rantse sai a abin nan a ba shi haƙi sai ce abin nan ah, wannan shine abin da ya shafi alqaba sai ce aka nan yaminu tuhuma wancan inkari ne yaminu eh, rantsuwan tuhuma aka rantsuwan inkari an kawo karansa wadda kina bayanin sa ba an kawo karansa ana bin sa bashi ba shaidu nan ma za a jinkirta rantsuwan sai daga baya sannan sannan ya rantsi sai ce wa haitu addun lis-saghiri shahida bi haqqihi wa khasmuhu qad jahada yahlifu munkirun wa haqqun wuttifa ila masiri khasmihi mukallafa wa haisu yubdi munkirun nukula bulliga mahjurun bihil ma'amula wa haisu adlun yayin da adali lissagiri shahida ya yi shaida ga yaro ƙarami. bi haƙƙihi da haƙƙinsa idan adali ya yi wa yaro shaida cewa yana bin wani haƙƙi wa kasmuhu abokin rikicin yaron kuma ajjahada ya yi inkari ya ce yaron nan ba abinsa ko kubo to ya halifu munkirun shi wanda yake inkarin wanda ake tuhuman ana bin sa din zai rantse wa haqqun wukfa amma wannan haƙƙin da yake awan yana bi din za a dakatar da shi za a tsaye da wannan haƙƙi din wato ba za a bari shi wanda ake aka kai ƙara ya yi amfani da wannan haƙƙin ba sannan kuma shi ma yaron ba zai amfani da haƙƙin ba za a je misali kamar mota ce yaron ya ce motar sa ne bai balaga ba shi kuma wanda aka yi tsara ya ce ba motarsa ba ne ba motar yaron ba ne shi kenan sai yaro ya samu shaida guda ɗaya da take nuna cewa sa ne kaga inda babban mutum ne zai haɗa da rantsuwa a bashi mota to yaro kuma ba dama ya rantse domin za a jinkirta rantsuwansa har sai ya balaga to sai aka ce a nan shi wanda wato yake aka kawo ƙaran ya yi inkari ya ce ba motar yaron ba ne to ya halifu zai rantse wa haƙƙun wuƙifa sai a kai da motar a je aje ta a kotu ko a wani wuri shi wancan ba zai amfani da ita ba tun da an samu shaida ɗaya akwai alamar motar nan ta yaro ne akwai hujja sai dai hujjan ba ta cika ba ne to yaro kuma ba dama ya rantse yanzu dole sai ya balaga sai a je a ajiye motan a wani wuri daban ba mai amfani da ita har sai yaron ya balaga idan ya rantse sannan ya ba shi motarsa to amma kafin nan shi wanda ake tuhuma din zai rantse billahi la ilaha illa huwa motar ta ne ba ta yaron bane to sai aje motar to sai ce ila masiri hasmihi mukallafa har zuwa lokacin da za a aje motar har zuwa lokacin da yaron zai zama baligi mai hankali wato sai ya zai ya balaga kenan zuwa shekarun balagansa to idan ya je shekarun balagan sai a ce ya rantsi shi yaron kenan yana rantsuwa sai a bashi mota idan ya ki rantsuwa to shi kenan ya sare yadda haƙƙinsa mota ta shi wancan wanda aka kawo ƙara ne sai ce wa haisu yubdin munkirun nukula shi ainihin wanda ya inkarin wanda aka karan yayin da yake bayanar da annukula kin rantsuwa ba an ce rantsi a ajiye wannan haƙƙin da ake kai karansa a kansa ba in mota ce ajiye ya rantsa ya ajiye motan sai ke rantsa to bulli ga mahjurun shi wannan yaro da aka masa hajaru ne mahajuru wanda ba iya tasarrufi da dukiyar sai da yake so shi ne yaron kenan to a isar masa al-ma'amula abun da yake buri shi ne a bashi wannan haƙƙin jihi da sababin ƙin rantsuwan wanda aka kawo kara saboda haka aka ce ka rantse sai a ajiye wannan haƙƙin lokacin da yaro ya balaga in ya rantse tun da dama yana da shaida ɗaya sai a ba shi kayansa idan ko bai rantse ba kai za a bawa to da aka ce ya rantse din sai shi bai zai rantse ba to kawai shi kenan rashin rantsuwansa ya zama shaida ga yaron dama yana da shaida ɗaya rashin rantsuwansa ya zama shaida shi kenan ya samu shaida biyu to da aka sai a ce yaron ya ya zo ya karbi ainihin motarsa kawai in mota ne ma kuɗi ne ya zo ya karba to da aka ba za a jira har sai lokacin da lokacin da ya balaga ba sannan bayan ya balaga ma kuma ba za a ce zai sake zai sake rantsuwa ba da haka baya buƙatar rantsuwa domin kin rantsuwar mutumin nan shaida ne sannan dama kuma yana da yana da shaida kwaya ɗaya wanda yake tabbatar masa da wato ainihin wannan haƙƙi sai ce wal bikru ma ha tuhallafu wa fi iddi'a'i alwad'i aidan tahlifu wa fi siwa al yahlifu al abu an ibnihi wa halfu al ibni madhhabu yace wal bikiru budurwa ma shahidiha tare da mai mata shaida to hallafu ana sa ta taransi wato budurwa baliga ake nufi anan idan ta kawo ƙara tana bin wani haƙƙi sai kuma ta kawo shaida guda ɗaya to kawai taransi da ta balaga ai kenan ta kai taransi ba dole ne sai tana da aure ba ba daga cikin sharuɗin wato ainihin rantsuwa ko kuma balagan mace har sai ta yi aure saboda haka kawai ko da yarinya ce ne ta balaga ko in shekara tara ne to ta tsaye kawai cewa billahi la ilaha illa huwa tana bin wani haƙi tunda ta da shaida guda ɗaya ya dauki wannan abun sai a sai a bata ba za a ce sai ta yi aure ba Wani yana tina min kaman eh, wasu har yanzu nan amma da dewa ana yi cewa mace ba ta sallah sai ta yi aure ko da budurwa ce sai ga ta balaga budurwa ce amma kuma ba ta sallah saboda ba ta yi aure ba sai lokacin da ta yi aure sannan take take sallah to wannan kaga kuskure ne wanda da ana yin sa a lokacin da ba a karatu a islamiya amma yanzu da ana karatu a islamiyoyi to sai zama na wa'annan matsalolin muna da ainihin wato saukin su amma har yanzu akwai ƙauyuka wanda karatu bai je musu ba wanda har yanzu akwai 'yan matan da ba sa sallah sai sun yi aure wasu ma ba sa iya karanta fatiya ma sai sun yi aure ake koya musu koya musu fatiya a wasu wuraren kuma akwai matasan da ba sa yin sallah har sai sun yi aure su ma musamman wasu kasashe zaka ga matasa ba sa yin sallah har sai sun yi wato ainihin aure saboda haka wannan dukkanin sa jahilci ne domin idan mutum ya balaga dukkan abin da yake a akan babban mutum ya waje ba a kansa sawa'un saurayi ne ko kuma wato ainihin bujuwa ce shi na aka ce wal budurwa to hallafu ana sata ta rantse ma a shahidi yayin ta samu shaida guda ɗaya akan wani haƙi da take bi sai ta haɗa da rantsuwa amma matukar wato ainihin ta balaga ba ta samu shaida na biyu ba to sai ta rantse rashin aurenta bai zai hana ta rantsuwa ba yake wa fi da'il wata'i wajen da'awan saduwa da ita saduwa da ita ma aidan kuma talifu za ta rantse wato ta yi aure sun shiga ɗaki da mijinta sun kwana ko an shiga ɗaki an saki labule ko an rufe ƙofa sai ya sake ta to da ya sake ta nan da aka ce kawo sadaki sai ce rabi zai bayar saboda ai shi bai sadu da ita ba ita kwata ce a ya sadu da ni kaga in ya sadu da ita zai ba da sadaki cikakke idan ko bai sadu da ita ba rabin sadaki zai bayar to sai aka yi jayayya har ta je kotu aka kai kara ta kai kara cewa ita sadakin ta cikakke take so ba rabi ba me dalilin ki ya sadu da ni shi kuma yake san sadu da ita ba yanzu a nan ba dama a samu shaidan cewa ya sadu da ita don ba wanda zai bi su cikin ɗaki ya tabbatar sun sadu ko ba su sadu ba to a nan akwai wani abu da ake ce masa ashahidul urfi wato mai shaida na al'ada al'ada tana iya yin shaida al'adatu muhakkamatun wato al'ada abun kaiwa hukunci ne to sai a duba a ga sun shiga ɗaki sun rufe idan sun shiga ɗaki sun rufe ko sun sake labule ko da da rana ne sai a ce to an samu shaida ɗaya cewa sun sadu sai yana da wuya amarya da ango su shiga ɗaki su rufe kuma a ce wani abu bai shiga tsakanin su ba yana da wahala al'adanci saboda haka sai a ce sun sadu to ta samu shaida guda ɗaya kenan yanzu sai ta haɗa da rantsuwa ta rantse billahi la ilaha illa huwa ya sadu da ita idan ta rantse shikenan sai a ba ta sadakin ta cikakke idan ko ta ki ta rantse to ba ta da gaskiya ne ba za a ba ta wato ainihin sadaki cikakke ba sai a bata rabin sadaki kamar yadda shari'a wato ainihin ta tabbata sai ce wa fi siwal mashhuri yahlifu abu an ibnihi wa halfu ibni mazhabu mun yi bayani a baya cewa da abin nan yaro baya rantsuwa in yana yaro har ya balaga amma wasu malayan suka ce rantsi mana kawai shine ma'anan wa fi siwal mashhuri a maganar da bata shahara ba Ya halifu abu uba yana rantsuwa a nimnihi maimakon ɗansa wannan shine matsala ta farko wato maimakon ɗan tun da an ce zai rantse ba to uba ya rantse da shi yake ciyar da shi yake tufatar da shi yake ba shi wurin zama yake ba shi tarbiya sai a ce kawai ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ɗansa yana bin wannan mutumi haƙi a maimakonsa haka wasu suka ce za a yi aka ce a tunda haƙin ba shi ba shi ake bi ba kuma baya na aka yi wannan abu sai ya za a yi rantsi akan abun da bai sani ba ba za a yi da wannan ba wannan shine zancen da ya kirin jaye amma cewa uba ya rantsi a maimakon ɗansa wannan magana ce wanda take marjuhiya ba ta shahara ba sannan kuma ba za a karɓe ta ba sai ce wa halfu libni shi ɗan ya rantsi yana karami bai balagan ba mazhabu mazhaba ce wanda take mai rauni ai mazhabun da'ifun ba ana nufin shine mazhaban malikiya ba wato akwai wasu daga cikin malamai da suka ce ai yaro karami ma ya rantse kawai a can ba mun ce zai rantse ba suka ce kawai ya rantse to ta ya zai rantse ai shi yaro karami bai san Allah irin sanin da zai sa ka zai karya ba la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'u min kadhib ka zai iya rantsuwa da karya ma ko da ya san karya yake yi saboda ba za a bar shi ya rantse ba har sai ya balaga a lokacin da ya san hadarin rantsuwa sannan sai a ce ya rantse in ya rantse sai a ce to yana da gaskiya in ko ya tabbatar da bai da gaskiya ya ki rantsuwa to amma a ce yaro karami zai rantse wannan mazhaba ce wanda take wato mai rauni kuma ba a aiki da wannan abin da ake aiki da shi shine abin da muka faɗa a baya can za a jira shi a lokacin da ya balaga sai ya rantse domin ya karbi wato ainihin haƙƙinsa wannan shine karshe wannan babin zamu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh